بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان وطاعة إلى يوم الدين أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الأمن والاستقرار أساس التقدم والثور في الأمة فلا أمة بدون أمان ولا دورة بدون سلام يقول الله تعالى في القرآن العظيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وقد ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحظافيرها عباد الله لقد خطب النبي عليه الصلاة والسلام يوما فقال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف عباد الله يقول تعالى في محكم تنزيله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وقد قيل الفتنة نائمة لعن الله من عقبها أيها الأحباب حاولوا كل المحاولات أن تكون من أهل السلامة والاستقرار ولولا السلامة ما عبد الله حق عبادته يقول الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمن من آمنه الناس على دمائهم وأموالهم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم الحمد لله الذي جعل الأمن والسلامة أساس التقدم والتطور والازدهار والصلاة والسلام على سيد الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإسلام إلى يوم الدين أيها المسلمون اعلموا أن السلامة والطمأنينة هي العمود الفقري لسير الأمور ألم تروا إلى دعاء نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام في في المكة المكرم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات لقد من الله تعالى على قريش بالأمان قائلا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وقال تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون لا شك أن هناك أسبابا لوجوب الأمن في الأمة منها على سبيل المثال تحقيق توحيد الله تعالى وعبادته قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ومنها أيها المسلمون شكر الله تعالى على نعمه وترك كفرها وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون ومنها أيها المسلمون العدل والمساواة في الأمة يقول شيخ الإسلام إن الله تعالى ينصر الدول الكافرة إذا كانت عادلة ومنها أيها المسلمون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاء في ذلك حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليمسكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا فلا يستجاب لكم ومنها أيها المسلمون صنائع المعروف إلى الناس من إطعام وإكساء وإمداد وإيلاد المرضى وغيرها من المعروف ومنها أيها المسلمون طلب الأمن من مالك الأمن رب السماوات والأرض يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب اجعل هذا البلد آمنا ومنها أيها المسلمون إغلاق أبواب الفساد في الأمة والجراءة على حرمات الله تعالى التي تسبب الفتن والبلايا وعدم الأمن والاستقرار في الأمة اللهم إنا نسألك السلامة والأمانة يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا يا رب العالمين أنزل من السكينة من السماء يا رب العالمين yan uwa musulmi bayan godiya da Allah talati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam kuma mutum tana magana akan muhimmancin zama lafiya da kuma sabubban da ke kawo zama lafiya a cikin al'umma da kuma kauce ma cincinin da suke iya kawo wannan ya kuma uwa musulmi ku sani lalle zama lafiya da kwanciyar hankali shine a na ci gaba da kuma haɓaka kowace al'umma babu al'umma kuma babu daula babu zama lahiya cikinta babu ci ko na ƙasa ko na zama mutane in babu zama lahiya a cikinsu Allah su gano wata ala ya buga misalin wata alƙarya ta cikin kwanciyar hankali zama lafiya arzikin tana zama cikin yalwa ta kowane ɓangare kasuwancinta da nomanta da kowane bangare na ta arziki na zo cikin yalwa sai suka kafirce ma ni'imomin Allah madaukakin sarki sai Allah ya ɗanɗana musu azaba ta yunwa azaba ta tsiraici azaba ta kowane irin bala'i saboda an su suna sauna barna da kuma wato rashin godiya ga Allah madaukakin sarki ya zo a cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce duk wanda ya waye cikin ku ya cikin aminci a cikin jama'a kana cikin aminci cikin gidanka aminci a kasuwarka aminci a wurin nomanka kana da lafiya a cikin jikinka kana da abinci irin da za ka ci daren nan manzon Allah ya ce kamar an tattaro ma duniya duk abin da suke fitara an miƙa an ba wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi hudu ba akan minbari yace masa habbansa ayyuhan nas ya ku mutane la kamar liqa al-aduwi kada ku gundi kada ku dinga gurin a haɗu a kwamsa kada ku yi burin kwaɗa kada ku yi burin a haɗu a yaki kada ku roƙi Allah Allah ya kawo yaki kada ku yi, kada ku yi wannan Wasu was'alullah al'afiya ku roƙi Allah zama lafiya in ta kama kuma haɗuwar su ta kama ya yace fasju ku yi hakuri kenan idan musiba ta zo jarba ta zo sai a yi haƙuri. amma kada mutum ya roƙi Allah ya kawo tashi hankali kada Allah ya kawo fitina mutum ya roƙi Allah kullum zama lafiya ka roki Allah zama lafiya kafar ka roki Allah zama lafiya garin ka roki Allah zama lafiya gidanka ka roki Allah zama lafiya duk inda ka samu kanka haka manzon Allah ya ce masabai ku roki Allah wasallallahu al-afiya ku roki Allah zama lafiya manzon Allah kuma yake faɗa yake cewa ku sani aljanna Allah ta shi in wata kofa ya ku yan uwa musulmi ku sani subhanahu wa ta'ala ce ku kiyaye jawo fitina ku kiyaye jawo wato ta ta ta zama tsaye ku kiyayi dawo na tashina domin idan musiba ta taso Allah madaukakin sarki ce ba shawara su ja su kaɗai duk musiba muka samu kanmu a ciki akwai waɗanda ba su ji ba su gani ba abin shafe su akwai wasu mutane suna ka jawo wannan suna tana faruwa amma har da wanda ke zibe gani ta shafe shi wannan al'adar su suna ce in ta taso ko ga gida ko ga unguwa ko ga gari ko ga ƙasa ba shafo wanda ya jawo shi kaɗai shi yasa Allah madaukakin sarki gargadi kada ku ku jawo fitina shi na duk wanda ya ga wani ya jawo ta shi hada shi da Allah ya bari in mai iyawa na ya hada shi da ƙarfi ya hana shi da ƙarfi ya bari saboda suna in ta ballo ta taso wallahi har da wanda gaji da ta shafe shi Allah ta mana magana fitina hakika an faɗa malamai ba su nama masu kima suka ce fitina kwa take yi Allah ya tsini albarka da duk wanda ya tashe ta ya kuma soya manzon Allah so kuma ku yi kokari dukkanin kokari ku zan cikin mutanen zama lafiya ku zan cikin jama'a ba su a zama lafiya ku zan cikin jama'a ba su a kashe wuta ko yoshi a zama cikin koshin lafiya domin in ba don zaman lafiya ba da ba a bauta ma Allah yadda ya kamata bauta Allah ba ta yi tashin hankali bauta Allah ba ta yi da hikina ana sun budan suna cikin kwanciyar hankali za su bauta ma Allah yadda ya kamata annabi muhammad sun ya faɗa cikin hadisi yake cewa wanda an muminin shi ne wanda mutane suka samu aminci ga jininsu bai taɓawa bai bugu da sanda bai bugu da hannu sannan kuma wanda mutane suka samu aminci da dukiyoyinsu wannan shine mumini inji annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ku yan uwa musulmi ku sani lallai zama lafiya da samun kwanciyar hankali shine wato wato kashin gadon bayan kowace al'umma duk wasu jama'a duk wani ɗan adam da ka sani kai har dabbobi da ƙwari idan ana tashi hankali ba su da abinci ba su ci gaba saboda haka ana samun ci gaba ne ana samun zama lafiya ya ku yan uwa musulmi shi yasa annabin Allah Ibrahim yayi makasar kasan maka addu'a addu'a wanda ta kai addu'a wanda Allah ya amshe ta kuma Allah sai ya saki wannan addu'a duniya ana kan ta tashi kiyama annabi Ibrahim yake cewa rabbi ji al hadal balad aminan Allah ka sanya wannan gari na makka ya zan amintacce mai kwanciya hankali zama lafiya shi yasa ƴan uwa musulmi wannan addu'a ta daga cikin addu'o'in da mutum yake yadda kamata ya roƙan ma garin su ya roƙan ma unguwar su, ya roƙan ma gida ne ya roƙan ma kai Allah maɗaukakin sarki ya kawo kwanciya zai zama lafiya shi yasa suna ganin makka da madina duk bala'in da ya taso zai shiga makka da madina wallahi har da corona virus ta shiga makka da madina jama'a saboda ni saboda Allah madaukakin sarki ya aishi addu'a annabin Allah Ibrahim alaihi salatu shi yasa kuna ganin ko dajjal sai ya zagaye duniya duka amma idan ya zo maka da zai iske mala'iku sun kewaye maka da ne ba a cikin duk wani bala'i ya zo ba duniya suka shigo duniya ba su je ka maka da madina duk wani bala'i tashi hankali bai shiga maka da madina saboda annabin Allah Ibrahim ya roƙa musu Allah kuma Allah ya amsa wannan addu'a ta zama sunna ga dukkanin al'umma su roƙan mu garuruwan A na ibrahim ya tiba da cewar zuku ahlahu min samarat Allah ka azirta mutanen ƙasan makka daga ƴaƴan itace masu daɗi sannan ya yace Allah madaukakin sarki ga ƙaro musu wato abin nan arziki na abinci da ko'ina shi yasa za ka ga makka ana iya aske abincin da ba na aka yi ne ba amma kuma ya haɗa cikin garin makka ka iske ba na aka yi ƴaƴan itace ba amma kuma sun yi a cikin garin makka wannan tabbas ne duk wanda ya ce zai gaya na haka saboda ɗan uwa musulmi addu'a ce ne ƙarfi wanda aka duniya suna yi sannan yan uwa musulmi mu sani Allah ya goranta wa mutanen Makka da irin zama lahiyar da ya ba su yace fal ya abudu rabba hadal kai" mutanen ƙasar Makka ku bauta ga ubangijin wannan daki allazi at'amahum wannan da ya cishe su min daga yunwa wa amanahum kuma ya amintar da su min khawfin daga duk tsoro ba su tsoron wani ba mai tashi ko na hari ya tashi a cikin wannan wurin saboda Allah madaukakin sarki ya ba tsaro da kwanciyar hankali ya goyen uwa musulmi to kalli yadda Allah madaukakin ke ke magana ishi awa lam yarau shin su ba su gani an naji alna haraman amina mun sanya haram ya zan wuri alintacce mai kwanciyar hankali wa yi takhaffafun nasu min aulihim amma mutanen da ake ya gefen su ana zuwa ana ƙar musu doki ɗaya ɗaya ana kai musu hare-hare waɗanda ake ya ga makka amma su ga su Allah madaukakin sarki ya tsare su bai kamata su hankali su gano cewa Allah bai mutu haka ya kuma su mutu masa ba ya ku yi uwa musulmi ku sani akwai wasu abubuwa wanda suke kawo zama lahiya a cikin kowace al'umma suna da yawa daga cikin su akwai tabbatar da tauhidi ga Allah da kuma bauta masa kadai ta Allah da bauta masa yadda ya kamata yana kawo jama'a zama lafiya yana kawo su kwanciyar hankali Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin wa'yan suka yi imani ba su cuɗanya imanin su shirka ba sun kaɗe su Allah maɗaukakin sarki kuma sun kiyaye duk wani abin da suke cewa Allah kishiya Allah ta'ala ya ce wa'in waɗannan mutane suna da kwanciyar da zama lafiya ulaika lahumul amnu wa hum dole wa mutane suna da aminci a duniya kuma suna da aminci ga tashin kiyama Allah bai musu azaba ba sannan bayan haka ƴan uwa musulmi akwai godiya ga Allah da kuma wato barin kafirce masa barin ba Allah da kulki bai da kyau Allah ya masa ni'ima mutane suna kuka halin yanzu mutane kuka suke yi wanda in an diba baya shekara ɗaya suka wuce mutane sun ga arziki bisa mutanen ba mutanen su mutane suka wuce shekara ɗari godiya ga Allah sun ka gini idan ka dubi ginonin su ba irin namu na ba abin hawan su ba irin namu na ba tuwahin su ba irin namu na ba abincin su ba irin namu na ba mun yi su ci gaba mun yi su hawan abubuwan hawa masu daɗi mun sa su kira mun shi su gidaje masu kyau mun shi su kwana mai daɗi amma godiya ga Allah sun fi mu shi ko duk wanda bai gode ma Allah bai haɗuwa da musulmi bai rabuwa da musulmi wallahi ba abin da aka so mu gode ma Allah mu dibi yanayin mu illa iyaka ta shi hankali ya shi kuma saboda mun kasa gode ma Allah maɗaukakin sarki ga irin abin da Allah maɗaukakin sarki ya muna shi yasa su ga hana wata ala ya bugun sai da wata alƙarya ga cikin kwanciyar da zama lafiya ga abincin ko ina ya zo masa, kasuwanci lafiya mai amma suka ce ma dokokin Allah suka ce ma Allah suka sago su ka cikin harkokin su sai Allah ya wada musu kaya Allah ya kawo musu tuwa da yunwa Allah ya kawo musu tashin hankali tsoro ya zama ko zuwa da ba tsariya kamar yadda muke yanzu ka saboda ƴan uwa musulmi in muna godiya ga Allah da abin da ya muna wallahi sai Allah ya kara muna muna roƙon Allah kuma mu ikon godewa bayan ka ƴan uwa musulmi daga cikin hanyoyin samun zama akwai adalci da kuma daidai yin adalci da kuma yin ko cikin jama'a shugabanni su yi adalci idan muka rike tarihin magabata idan muka dubi khalifa umar bin abu aziz khalifa na biyar wanda ana ganin adalci ne ya kai sai da ya kai da kura da akuya su yi kiwo garge guda babu mai taɓa wani wanda su malamai suka saba cewa in adalci ya gane gari cikin gari har daji ya har dabbobi sai adalci ya isa su akwai wani gwamna daga cikin gwamnoni shi ya aiko masa ina son ka turo min kuɗi ina son jiha ta zaka sai in kewaye babban birnin jiha in zo ko katanga sai ce a'a yace hasin hadin Ta kai kokari ka kewaye katangar kasarka da adalci sannan ka tsarkake hanyoyi daga zalunci idan ka yaka ba ka saka kariya duk wani abu da ya taɓa ka haka khalifa ya gaya ma gwamna yana daga cikin gwamnoninsa Shehu Islam Ibn Taymiyyah Allah shi maka rahama yake cewa Allah yana taimakon ƙasa ko da kafira sun suna adalci Allah yana wata ƙasa ya barkata ta ya wace masa al'amari inda suna zalunci ko da musulma ƙasa ko ƙasar musulmi ta in ba in ba adalci zalunci ake yi wace wace ba ka zuwa ko amma ko ka da ƙasa da suna adalci suna biyun masu rauninta tana ba su haƙoƙinsu tana kula da waɗanda ɗiyanta tana taimaka suna ba su haƙƙinsu wallahi za a zama lafiya da kwanciyar hankali amma in duniya babu abinci kasa wallahi ba a zama lafiya ko da malamai su yi ta'addu'a. addu'a ko da kowa ya tsara kun Allah da marayu da kowa wallahi Allah ba zai bari a zama lafiya saboda ya ku bayan Allah daga cikin hanyoyin samun zama lafiya cikin al'umma akwai al'amur bil ma'ruf da nahyi anil munkar umurni da alkhairi da hayyu da mugu aiki ko malamai ko malamai ba da shugabanni da waɗanda at malamai har da wanda ba malamai ya tabbana ya hana amma ga an waye gari in dare yayi za ka rike cikin unguwannin ga fasadi ne ana yi daban-daban in aka ce karshen wata yayi nan in ka ce wuraren banna nan nan za ka iske kullum kiɗi na aka saka tawaye ko kuma sai ka sa abu ba su waɗanda aka kusa kiɗe-kiɗe su dame su abubuwa ga nan daban-daban ana ta yi ana gayyatowa daga waje shigo na a sai banna cikin garin ka yan uwa musu ya za yi zama lafiya saboda ka umarni da alkhairi da hari daga mugun aiki ya daga cikin abin da kawo zama lafiya manzo Allah ya faɗa cikin hadisi yace la ta'murunna bil ma'ruf wallahi ko ku umarni da alkhairi wala tanhawunna 'anil munkar wallahi ko ku hani daga mugun aiki aw la yusikanna Allah ko kuma Allah yayi kusa an yafa asa alaikum iqaban ya aikum ku ta uquba ya aikum ku da wani irin bala'i summa tad'u lahu sannan ku taro ko ne fala yastajibu lakum bi an saboda ne saboda kun ƙi magana wata rana Allah madaukakin sarki ya turo mala'iku su halaka wasu jama'a daga cikin bari Isra'ila da mala'iku suka shigo cikin garin suka iske malamai wajen malami saba'in cikin masallaci da ko Allah iske Allah ya kare su sai suka kuma su faɗa ma Allah ga halin da aka ciki malamai na mara kwanka ya Allah suna addu'a gare ka Allah kada ka halaka su Allah ya ce mala'iku in kuce ku fara malaman ai su ya kamata su shiga cikin jama'a su faɗa musu burmanna yaya za ku bar mutane suna faɗa na cikin gari sama Allah Allah ba zai musu azama ba ku ba da mai aikin ba ku ma masallaci ku rufa Allah ku shiga cikin jama'a ku faɗa musu abin da suke ba daidai yana ba sannan su ma su mutane su ta jan kunne ka zama ɗanka kunne ka zama ƙanan kunne ka zama masu kunne duk wanda ƙarƙashin ka jami kunne kai sai ga wasu bala'i amma sai zan kowa ya fara baki ne ya zargi kowa ya rufe baki ne zai magana ana ganin fanna ana yi saboda yana gudun wani abu ya same shi to abin da ya samu daga Allah sai ya yi tsanin kisa ga wanda ha gudun mutum da ya maka to Bala'i bala'in ana yi ne manna ta magana ake umarni da alkhairi da annabi ya daga cikin Allah ka sa bala'i ya gushe zama lahiya ya wasu cikin al'umma saboda kana magana a bai amma sai zan kowa ya shi zai magana ya ku yan uwa musulmi ku sani daga cikin zama lahiya akwai aikata alkhairi yin alheri da jama'a na ba su abinci su ci yi musu sutura na kokarin warkar da marasa lahiya sai asibiti a diba ga wasu mutane ciwo na kashe su ba su da kuɗin magani duk wa'anda mutum zuwa ya kai gurgudu abin da suka yi shi Allah in ya kalli irin wa'annan ayyuka da aka ana ba jama'a abinci ana ba su abin sha ana ba su sutura ana ba su abubuwa Allah in ya kalli wa'annan bayan a cikin kamar sai Allah ya jaye duk wani bala'i ko sai ya cikin kasa saboda ni saboda Allah madaukakin sarki ya ce wa ma kana Allahu yuhul qur'an zulmi wa ahluha muslimun Allah bai halaka da jama'a alhali mutane suna suna suna yin gyara ciki sannan bayan haka ƴan uwa musulmi ku sani daga cikin hanyoyin samun zama lahiya shine neman zama lahiya ga ubangijin zama lahiya ma'ana aika addu'o'i ga Allah ana roƙon yin zama lahiya in ya ga ma shi da kai ne ya kawo zama lahiya ko da kowa bai so sai ka an zama lafiya saboda shi ne ubangijin zama lafiya rabu samawati sannan bayan ɗayan uwa mutum ya akwai rewa kowanne ɓanna a rufe ƙohonin banna a tuttushe su ko ina sai da zama lahiya yawon cikin ƙasa muna fata ubangiji Allah ka zama lafiya cikin kasan mu Allah muna roƙon sunna ya sa mu gama lafiya ka sa mu cika da imani Allah muna roƙon ka taimake mu ka sauka zama lafiya cikin kasan mu baki daya Allah marasa lafiya mu ka ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya ka ta amfane su yawa musulmi a yi haƙuri a madadin kwamitin masallaci akwai ƙorafin da aka kawo a lokacin damana lokacin ruwan sama baranda mutane suna son su yi sallah ruwa sai hana musu kwamitin masallaci an yi zama karamin kwamitin babban kwamiti a ƙarshe an cimma cewa a ɗan ƙara buɗe masallaci saboda masallaci sama ga shekara goma yana na haka nan Allah ya sa albarka cikin mutane suna zuwa saboda ka an kira injiniya ya taho ya auna ya faɗa an yi rubutu an ce an masu estimate sun rubuta an cimma matsaya dai za a rubuta saddu a nema ga bayan Allah wanda a hali ya sa nashi ya sa ma iyaye ne ya sa wannan aiki ya tabbata takardu suna nan da hannun yan kwamiti za a fara rabawa mutane insha Allah ta'ala wanda ya saya da wanda ka shi maka irin waɗanda ayyuka ko hagu take akwai wani bawan Allah ya ba da bulo kwara ɗari biyu za a kawo su na masallacin insha Allah ta'ala saboda ka daga yanzu an riga an bude kokon bara da wanda ya samu takarda da wanda bai samu ba dai aiki ne wanda an ka faɗi al'umma su sani za a ci gaba da yin aiki da Allah ba nau bane ba naka bane Allah ya ce a yi muna fata Allah ya ba mu nasara Allah ubangiji ya sa mu dace Allah ka sa mu cikin wannan aikin قوموا إلى تطهيرهم الرحمن